Jama'a Assalamu alaikum. Za ku kalli labaran Matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim. Farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya za ta yi wani zaman ganawa a gobe Laraba. A kan batun yajin aikin likitoci da sauran batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma. Babban bankin Najeriya CBN ya yi gargaɗi ga mutanen da ke cin mutuncin kuɗi tare da barazanar gurfanar da su a gaban kotu. 'yan bindigan da suka sace dalibai a zamfara sun buƙaci a basu kuɗin fansa naira miliyan 350 kafin sakin su 'yan sanda sun kama masu laifi 39 tare da kwato bindigu waɗanda ake amfani da su wajen harbo jirgin sama kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran A yau talata takwas ga watan Al-Muharram shekara ta 1443 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 17 ga watan takwas shekara ta 2021 ladiya. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya 36 na shirin gudanar da wani zama a gobe Laraba. gwamnonin za su gana ne don tattauna batun tafiya yajin aikin da ƙungiyar likitoci masu neman kwarewa suka tafi da sauran batun da suka shafi annobar corona da sauran abubuwan da suka shafi al'amuran al'umma a wata sanarwa da mai magana da yawun ƙungiyar gwamnonin najeriya abdulrazak bello barkin da ya sanya wa hannu ƙungiyar gwamnonin za ta tattauna batun saka hannu akan sabuwar dokar man fetur ta pib wadda shugaba muhammadu buhari ya sanya wa hannu a ranar litinin ganawar gwamnonin za ta ɗauki matakin warware wasu matsaloli da dama kamar yadda sanarwar ta kunsa sannan ƙungiyar za ta tabbatar ta yi ƙoƙarin da ya dace don ganin likitoci sun janye yajin aikin da suka tsundumai likitoci a najeriya sun shiga yajin aiki ne sanadar rashin biyan su haƙoƙinsu wanda gwamnati ta ƙi tun bayan wani zaman sulhu da suka yi sama da kwanaki ɗari da suka gabata 'yan bindigan da suka sace ɗalibai da malamai a zamfara sun buƙaci a ba su naira miliyan 350 kuɗin fansa shugaban makarantar kwalejin aikin gona a bakura alhaji habibu mai nasara ne ya bayyana hakan a yau yayin zantawarsa da jaridar punch ya ce 'yan bindigan sun buƙaci a ba su kuɗin ne a ƙasa da awanni 48 da sace mutanen 'yan bindigan sun ce ba za su saki ɗaliban da sauran wato ɗaliban da sauran mutane biyar ɗin da suka sace ba har sai sun tabbatar an biya su kuɗin fansa naira ɗari wato miliyan ɗari uku da hamsin yan bindigan sun sace ɗalibai da malami da mata da 'ya'yan malamin a ranar lahadi da misalin karfe goma na dare sun haura katangar makarantar ne sannan suka buɗe wuta inda suka kashe mutane hudu biyu daga ciki jami'an tsaro sama da awanni biyu suka shafe a cikin makarantar yayin da suka kai harin shugaban najeriya muhammadu buhari zai gana da shugabannin tsaron najeriya a ranar alhamis wannan ne karo na farko da shugaban zai yi bayan dawowarsa daga birnin london a wata sanarwa da aka fitar sanarwar ta ce shugaban zai gana da shugabannin tsaron ne don lalubo hanyar da za a magance matsalar tsaron da ake fuskanta a sanarwar ta ce wato sanarwar ta ƙara da cewa jami'an tsaron ƙasar sun jajirce akan aikin su wanda hakan ke tilasta wa 'yan bindiga da mayakan boko haram su miƙa wuya ga jami'an tsaro ganawar za ta bayar da dama don samar da wato don sanar da shugaban kasa halin da ake ciki a kan tsaron kasar da kuma irin ci gaban da aka samu tun bayan tafiyarsa birnin london shugaba buhari ya ziyarci birnin london wanda ya dawo a ƙarshen makon da ya gabata shugaban ya killace kansa ne don cika sharuɗan dokar corona bayan mutum ya dawo daga tafiya ƙasar waje zai fara da bikin sanya hannu a kan dokar man fetur ta pib wadda ya sanya wa hannu a jiya litinin Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da saƙo a kan lamba 0809639266. Haka zalika kuna da damar bayyana mana abin da ke faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da saƙo a kan lamba 0809639266. Za ku iya bibiyar dukkanin shafukan sadarwar zamani namu kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya. ko ku karanta labaranmu a yanar gizo matashiya.com bar mu karɓi wannan sako. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ibrahim Bala. Sunana Abubakar Mutula Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'ummar jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. kowanne yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo da za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a ba shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar waje mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matuƙar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to madalla gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya buƙaci mazauna garuruwan da 'yan bindiga suka addaba da su ɗauki matakin ɗaukar makamai domin kare kansu. Aminu Bello Masari ya bayyana haka ne yayin da ya je ziyarar ta'aziyya ga iyalan mutanen da motar kwastam ta kashe su goma a Jibiya. Gwamnan ya bayyana haka ne a yau Talata wanda ya ce miƙa wuya ga wanda mutane ke yi ga 'yan bindiga shi yake sa suke ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci. Gwamna Masari ya ce harkar tsaro ba gwamnati kaɗai ta shafa ba, ta shafi dukkanin 'yan ƙasa kowa kuma yana da haƙƙi a kamfanin tsaron. sannan gwamnan ya ce kada su yadda da duk wani kasafi wanda hukumar kwastam za ta ba su har sai sun tabbatar an nema wa iyalan mutanen da aka kashe haƙƙinsu a 'yan kwanakin nan dai wato a 'yan kwanakin nan ne motar kwastam ta kashe wasu mutane goma a katsina yayin da suka biyo wata mota da ake zargi na ɗauke da shinkafa al'ummar garin jibiya a katsina na kokawa akan yadda jami'an hukumar kwastam ke halaka musu 'yan uwa da sunan kama masu fasa ƙwauri babban bankin najeriya cbn ya yi gargaɗi kan masu wulaƙanta kuɗi da cewar a shirye yake don gurfanar da su a gaban kotu bankin ya haɗa kai da jami'an 'yan sanda da hukumar tattara haraji ta ƙasa da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa don ganin an hukunta mutanen da suke wulaƙanta kuɗi bankin ya ce hatta masu watsi da kuɗi a wajen taron bukukuwa ma na daga cikin waɗanda suke karya dokar kuɗi wanda take a sashe na 21 uku cikin baka hakan na kunshi a wata sanarwa wadda daraktan sadarwa a harkar a bankin cbn osita unwanisobi ya sanya wa hannu a yau talata bankin ya ce ba zai lamunci yadda ake watsi da kuɗi a sama lokacin biki da sunan liƙi ba hakan ya saba da dokar da aka yi tanadi tuntuni haka kuma bankin zai kama duk wani wanda aka samu da karya dokar musamman masu taka kuɗin bayan an yi watsi da su a sama sannan ya ce kuɗin wato kuɗi alama ce ta alfaharin ƙasa a don haka aka tanadi doka wadda za ta kare mutuncinsa rundunar 'yan sandan najeriya ta kama masu laifi daban-daban har mutane 39 tare da kwato wasu muggan makamai daga hannunsu a wani hole wanda rundunar ta yi a babban birnin tarayya abuja ta ce mutanen da ta kama akwai masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami 'yan damfara da sauran masu laifi haka kuma rundunar ta kwato wasu bindigu masu yawa daga ciki akwai bindiga kirar ak-47 guda 13 da bindigar harbin jirgin sama guda biyu sai sauran muggan makamai guda 58 kakakin 'yan sandan najeriya frank ba ya ce sun kwato bindigar harbin jirgin sama guda biyu daga hannun wani mai suna okala joseph mai shekaru 78 a duniya a yayin holan kakakin 'yan sandan ya bayyana cewar an kama mutanen ne a wurare daban-daban na jihohin najeriya 36 har da babban birnin tarayya abuja rundunar ta ce za ta gurfanar da mutanen da aka kama a gaban kotu da zarar ta kammala bincike a kansu. duka duka da wannan labaran muka kawo ƙarshen labarai na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki anas usman ibrahim amina muhammad tahir suwa ahmad murtala ibrahim ya sada mu da ku sunana abubakar murtala ibrahim nake cewa mu kwana lafiya